وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتغى الله ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asaba hudu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha tara ga watan yuni shekara ta dubu biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba talatin da Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Nijar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta hamsin da biyar a jerin gwanin surorin alkur'ani suratun rahman makon da gabata mun kwana akan aya ta arba'in da takwas a jerin gwanin tafsirinmu na mako wannan shi ne majalisi na ɗari biyu da biyu za mu tashi akan aya ta arba'in da tara inda allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ambato mana ni'ima da yi wa mu'minai daga cikin mutane da mu'minai daga cikin aljanu alkawali na aljanna sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukaki da ya ce zawata afnan bi ma'ana bishiyoyin aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a aljanna rassansa kashi biyu ne rassan bishiyoyin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su guda biyu akwai na ɗan adam akwai na aljanu sai Allah ya ce fabi ayi ala'i rabbi kuma tukaziban da wata ni'ima ta ubangijinku kuke karyatawa wanda Allah ya kwararo a gare ku Allah yana ƙara tunawa ɗan adam da aljani irin ni'imomi da ya yi masa wanda ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun zalumun kaffar Allah ya ce da za ku kidaya ni'imomi da Allah ya kwararo a gare ku ya shimfiɗa ya baku Allah ce ba za ku iya ƙidaya ta ba sai dai innal insana lallai jinsin ɗan adam lazalumun azzalimi ne kafar butulu mai butulce wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa Allah kada ka sanya mu a cikinsu Allah maɗaukaki sai ya ci gaba da cewa fihi ma'ainani tajriyan a cikin aljanna akwai koramu guda biyu masu gudana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su suna shayar da wa'annan bishiyoyi na mutane wanda suke da shi a aljanna da kuma na aljanu wanda suke da shi a aljanna wannan ruwan yana shayar da rassansa da bishiyoyin suna haɓaka yana ƙara girma akwai bishiya a aljanna wanda manzo Allah ya kira sa tuba a hadisin Anas bin Malik yace yasiru alaiha ar-rakibu sana mutumi da yake kan abin hawa zai hau abin hawansa yana gudu na shekara ɗari bai kure tsawon bishiyar aljanna da ake kira tuba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tattali wannan ga mu'uminai na aljanu da mu'minai na mutane bi ma'ana sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa ɗan adam da aljani idan suka bautata masa zai musu tukuici na aljanna Allah yana faɗin wa'annan falalan ne saboda ya zaburar da mu mu ƙara jajircewa wajen neman yardansa don mu samu wa'annan alkhairai wanda Allah ya dasa a cikin aljanna sai Allah ya ce fadi ayi ala rabbikuma tukazziban da wata ni'ima ta Ubangijin ku kuke karyatawa wanda yi muku Imam Hassan al-Basri a ƙarƙashin wannan yace ihdahuma yuqalu lauha. tasnim wa'annan bishiyoyi ɗaya daga ciki ana kiransa tasnim wal salsabil ɗaya bishiyar ana kiranta salsabila shine ainan tusamma fiha ainan fiha tusamma salsabila korama ce a cikin aljanna wanda ake kiranta salsabila sannan akwai na jus na jinja jus na jinja Allah ya yi akwai jus ɗinsa a aljanna wanda ya ce a cikin aljanna akwai wannan koramar wanda aka yi maka na jus tatacciya irin ta aljanna saboda kai an hakan fa'idarta a duniya musamman ɗa namiji saboda shi jinja yana daga cikin abin da yake boosting ɗin prostatitis ɗin na ɗa namiji yana boosting ɗin kai ƙara maka lafiya da ƙarfi kuma ɗi da kuzari to sai Allah ya gaya maka aljanna idan ka sha zai ƙara maka lafiya shi ba na irin duniya ba ne shi sa Allah da ya tashi siffantawa sai ce wa utu bihi mutashabiha an zo musu da kayan aljanna wacce ta yi kama da irin wanda suka sani a mai a duniya amma ba iri ɗaya ba ne saboda ne suna ne kuma a zo maka da shi to na aljanna fiha ma la'ainun ra'ad. ido bai taba ganin sa ba wala udhunun sami'at kunne bai taɓa jin labarin sa ba wala khatara ala kalbi bashar zuciyar ɗan adam bai taɓa bujuro mai da tunani ba kaga duk wani technology da kake tsammani to a aljanna an fi ƙarfinka duk wani technology da kake tunani a duniya akwai sa na aljanna ma an fi ƙarfinka gadansa a sama yake kawai in ka kalle ta kawai sai ta sauko wa furushin marfu'a Allah ya ce da gadaje a sama wannan magana sai ta daurewa. ƙuraishawa kai saboda su a abu na sama to ya za a hau shi ne sai Allah ya buga musu misali afala yan zuru ne ilal ibili kai ba kuli kad ba ku ga yadda raƙumi yake ba yanda Allah halice shi ba sama yake ba in za a hau shi me yake yi sai ya sauko in ya sauko in aka hau sai me sai cilla sama to tamkar Allah na gaya musu bilisanil hal wa bilisanil maqal cewa wannan gadajen na aljanna da Allah ce wa furushin marfu'a da shimfiɗa kenan idan kana so ka hau zai sauko ƙasa luka wannan technology kenan kana hawa sai cillata shine sai Allah ce inna an sha'na hunna insha'a wannan gadan matan da za su hau Allah ce sai da muka markaɗa su muka canza su muka yi reforming ɗinsu faja'alna hunna abkara Allah ce sai muka mai da su ƴan mata sa'o'in juna matanka su ba za su wuce ƴan 16 ba kaga suna ganuwa ne budurcin su 16 haka har duniya ta nade duk sati Allah na ƙara reforming din su duk ranar juma'a sai Allah ya ƙara canza halittar su kaga amma matarka ka ganta sa jagira waye kaza wani lokaci ta dan yi murmushi duk yadda ta kai koye tsufar kana kallon idan ta nan gefen ka san an tafi ana ganewa duk wani abin da za ta ce za ta sa a fuska wai a yi wai ya yi glooming ya yi waye ya yi glowing da waye kana tana dan murmushi nan gefen idan ta ya nuna a hajjiya ta tafi Allah sarki Allah ya ji kanta eh ta riga ta tafi kuma a hakan jan a so a ce mata yanye yan budurwa in ka ce mata tsohuwa kuma ka taro kaga duka wannan a duniya ake yin sa amma a lahira babu wannan kaga yanzu ana kwaɗaitar da ɗa namiji ne saboda ya yi aikin da zai samu wa'annan shi da Allah ya ajiye masa kaga ai ko ana son jin daɗi ko mutum da kana son jin daɗi ka yi aikin da za ka ji daɗi wanda ba yi da iyaka duk wani daɗin da za ka ji a duniya yana da iyaka duk kudinka duk mulkinka duk iliminka duk sarautanka wata rana sai ya gudu ya baka ko kuma kai ka gudu ka bashi ko a kwace in mulki ne ko kuma ka mutu ka bashi dole ɗayan biyun nan sai ya faru to kaga wannan shine imamu hassan al-basri kamar yadda imamu al-qurtubi ya kawo a cikin aljami'u li ahkamil qur'an tafsirin wannan aya ya ambaci maganan imamu hasan al-basri wa qala atiya imamu atiya yace ihdahuma min ma'in ghairi asirin yace ɗaya daga cikin ainan da Allah ya ce fihi ma ta tajriyan akwai koramu guda biyu da suke gudana yace ɗaya daga ciki ruwa ne katacce ba zartsi ba tsami ba bauri ba ruwa ne tatacce shi ne sai ce wal'ukura min khamrin lazzatin lisharibin ɗaya ruwar kuwa daga jiya wacce take ba ta bugarwa ba ta sa maye ba ta sa marita idan ka sha zai kara maka lafiya ne na duniya kuwa in ka sha sai dai ta maka lafiya ya yi daga-daga da hantanka shi ba yi da amfani sai cutarwa ko da mai sha yana ganin yana da amfani amfaninsa lokacin da ya gusan masa da kwakwalwa kaga a nan ya mai da shi tamkar dabba saboda duk wanda ya sha zakallahu duk wanda ya sha giyar duniya ba zai sha na lahira ba duk wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta lahira ba saboda haka ne Allah ya tattale ta ga mu'minai lazzatin lisharibin Allah ce la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun babu maye baya kawar da hankali lafiya lau idan ka sha amma na lahira na duniya kuwa za ta mai da mutum kamar dabba shi sa na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta tana yaban mahaifinta sayidina abubakar tace lam yashrab shirab a al-khamra fil jahiliya wala fil islam ce babana sayyidina Bakar bai taɓa shan giya ba tun kafin musulunci haka ma bayan musulunci bai taba shan giya ba tace wa zalika lamma ra'a rajulan mudminan tace lokacin da yaga wani mutumi yayi tatil da giya fa ya daihi fil qazra sai ya ɗauki hannunsa ya jefa shi a cikin kazanta thumma yudnihi ila fihi sai ya matso da hannun zuwa bakinsa da hancinsa yana shakan boyi da warin wannan kazantan shine sai sayyidina bakar ya kalle shi falamma nazar ilaihi a yayin da sayyidina bakar ya kalle shi sai ce inna hadha la yadri ma yasna lallai wannan mutumin bai san abin da yake yi ba fa harrama abubakarin al-khamra ala nafsihi fil jahiliya lam yashrabha wala fil islam tun daga wannan lokacin sayyidina abubakar ya haramta wa kansa shan giya tun kafin zuwa musulunci bai taba shanta ba haka kuma bayan zuwa musulunci bai taba shanta ba saboda ne giya tana mai da mutum kaman dabba da shi da dabba ba su da bambanci Allah ka kiyashe mu to shine imama atiya yake cewa kamar yadda imamu al-qurtubi ya ambace shi a cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an shine sai Allah madaukaki yace fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin aljannan mutane da aljanu akwai duk wani kayan marmari kashi biyu shine ai imamu ibnu kathir yake cewa ai min jami'i anwa'i thimar duk wani nau'i na kayan marmari Allah ya tattale shi a cikin aljanna mimma ya'lamuna wa khairun mimma ya'lamun daga cikin wanda suka sani amma kuma ya fi wanda suka sani alkhairi in aka zo maka da apple na aljanna kaga ka san apple amma yafi apple din da ka sani alkhairi wanne apple ka sani shine na duniya in aka zo maka da ayaba wani ayaban ka sani duniya ko to na lahira ya fi na duniyan alkhairi idan aka zo maka da kaga na duniyan ma har tuwo ana yi da shi solo ayaba ba har tuwo ana yi da shi na duniya a yi tuwo da shi a daka shi a yi shi yadda ka gasa kwara a tuka shi kuma ka ci amma wanda ya sani ana ganewa za a makakaci kabejin nan ne da muke ci har solansa ana yi tuwansa a markaɗa shi a yi abin nan kuma a yi tuwansa a daka shi a baka so lokaci to duk wani abin da ka sani na duniya na kayan marmari an ajiye maka shi a lahira wanda ya fi shi kuma da wanda ma baka taɓa ganin shi ba daga cikin ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya aftale shi ga bayansa duniya da lahira shi ne imamu ibn kathir ya ce wa mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar daga cikin wa'annan kayan marmarin mimma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba na kayan marmari Allah ya ajje maka shi a lahira wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labarin sa ba wala khatara ala qalbi bashar bai taba bujurowa a zuciyar dan adam ba duk wani technology da kake tsammani na kayan abin nan in ka je a aljanna Allah ya tattale su ga mu'minai wanda in ka ganshi sai dai kawai ka ce a'a wannan yayi kama da irin wani abu da muke sha a duniya wannan duka Allah ya ajiye shi ne suna kwaɗaitar da kai saboda ka gyara alakarka da ubangiji sai Allah ce to duk da irin wa'annan ni'ima bai bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wata ni'ima ce ku mutane da aljanu kuke ƙaryata ubangijinku da shi ko da ita wanda Allah subhanahu wataala ya tattalo wa'annan ni'imomi ya kwararo a gare ku duk da haka kuma ku mutunce masa yanzu Allah ya kyale ka haka kurin bai baka komai na arziki ba lafiyar nan kadai baka iya kidayata saboda yanzu a lafiyar da Allah ya baka kawai akwai wani yana da kudin da in an ce kudi na sayan lafiya yana da kudin da zai iya sayan lafiya amma ba zai iya ba saboda ne kudinsa bai iya sai masa lafiya ba saboda ne Allah bai bashi wannan lafiyar a wannan gabar ba to wannan kai idan ka tuna ka shafa nan ka ji ba komai ka shafa nan ka ji ba komai ka daga waya ka duba messages din ka ji zero 0.000 ka ce alhamdulillah ka ce Allah na gode maka saboda ne ka fifita na akan da yawa daga cikin bayinka an baka lafiya lafiyar kadai kenan an baka ido kana iya gani ko an baka kunne kana iya ji an baka baki kana iya magana sa'annan kuma ko ba komai ai zaka dauki hannunka ka sha ruwa da shi akwai wani komai ake masa yana nan a kwance ba abin da ya iya to kaga wannan ni'ima da Allah ya maka kada ka zama butulu ka tuna da irin wannan ni'ima shine Imam Ibn Kathir yace qala Ibrahim bin al-Hakam bin Aban an abihi an Ikrama an Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa yace ma fi dunya samaratun hulwatun wala murratun illa wa hiya fil jannati hatta al-hanzala ya ce babu wata kayan marmari na bishiya a duniya na kayan marmari ne zaƙi ko mikaci face akwai kwatankwacinta a aljanna da wanda ta fita ya ce hattal hanzala kai hadda kankanan daji akwai ta hanzala za ta ganta koriya gaban abin amma bala'in ɗaci ne da ita to har ita yace ana samunta a aljanna sai dai irin na aljanna ba irin na duniya ba yace duk wani kayan marmari in dai kayan marmari ne a duniya da me zakin da mai ɗacin duka saboda kowanne a cikin su yana da amfani ga ɗan adam wanda Allah ya ajiye to akwai shi a aljanna da wanda ma babu shi a duniya Allah ya ajiye shi a aljanna فقال ابن عباس abdullahi dan abbasin Allah ya kara yadda a gare sa yace laysa fid duniya mimma fil akhirah illa al asma sai dai ka sani duk abin da ke duniya na kayan marmari na lahira suna ne kawai suka yi daidai ya'ani anna baina zalika aunan aziman wa farkan bayyinan fi tafadul yace ka sani cewa a tsakaninsu akwai bambanci mai girma nesa ba kusa ba da falala na duniya daban yake da na lahira na lahira ya yi wa na duniya fintin kau wasu suna ne kawai wasu kuma babu su a duniyan Allah bai taɓa ajiye su ba duka ana kwaɗaitar da kai ne saboda ni da kai ne yi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da mu aljanna ya Allah ka ba mu ikon yin aikin da za ka shigar da mu aljanna kuma ka karɓa mana sai Allah ce muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraqin wajen aljannatayn dan Allah ce muttaki'ina ala furushin ɗan aljanna suna shingida akan shimfiɗa gadajensu gadansu na mulki bata'inuha wato zanin gadan cikin zanin gadon min istabraka Allah ya ce na istabraka ne zanin gadon ka na aljanna na ciki ba akwai gashi akwai zanin gado ne gashi ba cikinta istabraka ne in ji Allah sai ce wajen aljannatai ne ba kuma duk kayan marmarin aljanna duk tsawon bishiyar kusa take shine Allah ce qutufuha daniya ai thimaruha qaribatun daniyatun kayan marmarin aljanna a kusan suke wa daniyatun alaihim wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila inda Allah yace wa daniyatan alaihim kayan marmarin aljanna Allah zai matso da shi kusa kana gado kana kwance muttaki'ina alaiha kenan Allah yana yana akwatan ka sashi kaman kwakwalwarka kana kwance kawai ka ce misali ayaba sai ayaba ya gangaro zuyi akwai ta kallon jin wannan ha kana kwance akan gadanka zai matso kusa da kai ka bantala ka ci sannan ya koma zuyi ya koma sama kana zaune sai ka ce apple sai apple din nan ya zo zu ya zo kusa da kai kana kwance ka ɓantali wanda kake so in kana son jan apple ne zai zo in green ma kake so zai zo wanda ma babu shi a duniya yalo da makamancin haka duk Allah ya ajiye maka shi kan gane kan kai mayan kankana ne kana son kankana kankana kawai zai zo lu na aljanna amma kaga na duniya a kasa take ko to na aljanna a sama take kawai kana kwance zai zo maka kusa da kai an yi slicing ɗinsa kawai ɗauka ba ka yi sala-sala kana ci akwai ni'imar da ta kai wannan? wannan fa Allah na kwaɗaitar da ni da kai ne saboda mi ne aiki na alkhairi don mutane ta ana ganewa kamar kai ne ana siffantawa an gane in ana siffanta maka abu ai fara jin kwaɗayinsa ya ka ji mutum ya fara cewa garin daɗi na nesa amma yana fatan nesan ta zo kusa to wannan haka Allah yake mana saboda yana kwaitar da mu dan mu sami aljanna Allah madaukaki yace wa zullilat qutufuha kayan marmarin an kusantar da ita ta zilila kusa kusa kana kwance kawai za ka antala duk kayan marmarin da kake so Allah ya ajiye maka ita a aljanna kuma babu wani abin da ya isa ya hana ka kuma ba ka shakkan karewarsa kaga bishiyoyin da kake da shi a duniya ai yana da season akwai lokacin da yake fitowa akwai lokacin da me yana daukewa to na lahira ba yi da wani season kullum tutur abincin komai kala-kalan da kake so in kana son binta suga ne ko bangwara kana son bangwara Allah ya yi ka ne son bangwaro in ka ce binta suga gata nan in ka ce ‘yar kamaru gatanan nan bakin aku gatanan abin da kake so gashi nan kusa sai dai ka antula ka sha kuma baya makalewa a haƙori balle ka ce wannan yana da ne yana da igiyoyi a tattare da ita babu sai dai ka sha kuma yi maka amfani kuma ba ka shakkan in ka sha zai bata maka ciki wannan duka a duniya ne ba abin da za ka sha da zai bata maka ciki sai dai ya ƙara gyara maka ciki kuma ba a kashi saboda kashi ƙazanta ne kuma babu shi a aljanna kuma ba a fitsari saboda fitsari shi ma mai waste product ne kake fitarwa komai kaci komai kasha sai dai ya narke ya yi kuma ya kara markaɗa ka kuma lafiya kan lafiya kaga babu babu a ce maka ka je na cin jan nama ka jan naman ma ka nemo na afiya in na afiya ne ma wata bata wuce wata shida ba kaka ci shekararra kuma ka an gane duk ba za ce maka wannan ba lafiya lau an kai mutum ne mai son cin hanji ko gashi nan ko me kake so Allah zai ajiye maka ana ganewa duk abin da kake so Allah ya ajiye maka shi a cikin aljanna an gane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara faɗaitar da mu a cikin aljanna sai ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban da wata ni'ima ce ta ubangijinku mutane da aljanu kuke ƙaryata ni'imomin da Allah ya yi muku ba za ku gyara abinda Allah subhanahu ta'ala ya ajiye muku na ni'ima a aljanna ba ba za ku gyara alaƙa ku ba to Allah ya san ɗa namiji Allah ya san ɗa namiji Allah ya kimtsa masa son ya mace sai Allah ce fihinna qasiratut tarfi lam yatmis hun insun qablahum wala jan to barka ji sai Allah ya ce a cikin aljanna fihinna a cikin aljanna ai akan wannan gadon. da Allah ce ina alaiha ko kan gadinsa to akwai mata kasiratu farq ba ta saba ganin namiji ba ka gaya min kai matar ka maza nawa ta gani bila adadin ko to an san ɗa namiji da kishi to matar da Allah ya ajiye maka aljanna ba ta taba ganin wani ɗa namiji ba balle ta ta ce yana burge ta kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe ba ta taɓa wani tsara namiji ba kai ne namijin farko da ta gani kuma kai ne namijin ƙarshe da za ta gani a rayuwarta amma matarka ba ta ga kyakkyawa ta ga mummuna ta ga dogo ta ga kiran samudawa ta ga kamfanin muciya da zani kiwonka a eh, banza kudinka a bola duk ta ga irinsu amma kaga ana kwadaitar da kai ne saboda ka gyara ka da ubangiji an gane shi ne sai Allah ya ce kasiratu tsar ba ta taba ganin wani ba idan ta a takaice ke ba ta taba ganin wani namiji a duniya ba a lahira ba kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe ana ganewa shi ne abdullahi ɗan abbasin da kuma ƙasada bin da'ama a sadusi da imamu fa da kuma imamu afa al-khurasani ibn zaidin suka ce idan kake taba ganin wani ɗa namiji ba a cikin aljanna wanda yake kyakkyawa irinka in ba kai ba kai ma baka taɓa ganin kyakkyawan mace a duniya irin ta ba in ba ita ba ana ganewa an kare a duniya ne kake ganin wani ka da kai ana ganewa kuma wata diyan da ta kai za ta iya tada maka da hankali ana ganewa za ta iya tada maka da hankali to irin wannan kaga babu shi a wannan da a duniya ne in ka je kasan turawa ko kana so ko baka so sai kaga irin wannan wata ma za ta yi tsirara za ta yi tsirara ne digidir tana yawo kuma ba yadda ka iya wa ya kai ka ba kai ka je ba to sai ka gani an gane sai ka gani a lahira babu wannan kaga mumini ai zai dinga jin zafin abin ko to amma a duniya ne wannan na tuna wani lokaci mana jami'a a wani abokinmu mun je ma'arab mun je trafiya na siyan littattafai muna dawo to motar da muka shiga akwai muna sauka daga motar kawai sai muka ci karo da wata yarinya a gabanmu ta sa wani matsatsan kaya wanda hatta abin nan din al'auranta yana bayyana dukkan mu muka sun fiyar da kai to shi kadai ne abokinmu mai mata yana gani ce astaghfirullah <laughs> sai muka kwace da daga muka ce wace ka kalla wai sai dutse yana ce mata ki ji tsoron Allah sai ta yi banza da shi ta ce da ke ce in Allah da ba zan kara zuwa garin nan ba mata ba saboda me kaga an tada mai da hankali ana fahimta to kaga irin wannan yana nuna maka cewa na lahira ba ta taɓa ganin wani ɗa namiji ba kai ne namijin farko da ta fara gani kuma kai ne namijin ƙarshe da za ta gani don fata fata fita balle ta ga wani ko wani yana da mata irin wai yana tafiya sai Allah ya kaddara mata kyakkyawa ce to wai shi ne sai wani mutumi mai kuɗi yana tafiya a mota sai ya gama tan sai ya kallaro sai yana ta kallanta shi mijin kawai sai ya tsaya gaban ta sai ya haka in yana kallo sai yana ta haka yana ta haka wato kada shi wancan ya kalla ko kaga duk wannan kishin ɗa namiji Allah ya yi shi a duniya to Allah yana kwaɗetar da kai ya nuna maka matarka na aljanna namiji bai taɓa ganin ta ba a duniya shine Allah ce ah, qasiratul far ganinta a takaice yake ba ta taɓa ganin wani ɗa namiji ba lam yatmis hunna insun qablahum wala jan ɗan adam da aljani bai taɓa taɓa ta ba kafin kai amma matarka babanta ya taɓa ta kaninta ya taba ta wanta ya taba ka kai wani ma banza ma ya taba ta za ta hau mashin za ta hau mota sai hada jiki da wani ko ko naka babu wanda ya taba kai ne na farkon da ka taba taba ta kuma kai ne na karshen da zai taba ta babu wani da ya taba taba ta ka san ɗan namiji da kishi ko Allah yana siffantawa don ya kwaitar da mu mu yi aikin da za mu samu wannan aljanna ana ganewa duk yadda ka kai ga kishin matar ka je ka gama kare ta ta haɗa jiki da wani an gane ko wani ya taɓa ta amma ita wannan ba ta taɓa ganin ɗa namiji ba a duniya kai ne ɗa namijin farko da Allah ya nuna mata kuma wani namiji bai taɓa taɓa ta ba a duniya mutum ko aljani shi sa imamu ibnu kathir ya ce da wannan ayar malamai suka kafa hujja suna mai da martani ga mu'tazila da falasafa akan da suke cewa da wasu malaman da suke cewa aljanu ba za su shiga aljanna ba suka ce to wannan ya nuna a aljanna akwai mata na mutane akwai mata na aljanu aljani matar da aka ajiye maka a lahira wani aljani bai taba taba ta ba ɗan adam bai taba taba ta ba ba wanda ya taba ganin ta kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe haka kai ma ɗan adam matar da Allah ajiye maka a aljanna dan adam bai taba ganin ta ba kuma bai taba taba ta ba kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe haka imamu ibn kafir ya ambaci da maganganun malamai akan wannan gaba akan cewa tabbas ya nuna akwai mu'minai na aljanu da za su shiga aljanna kamar yadda mu'minai na mutane za su shiga aljanna shi sa Allah ya kwadaitar da su nan shi sa har ake yi wa Damra bin Habib tambaya hal yadkhulu aljannat hal yadkhulu aljinn shin aljanu za su iya shiga aljanna qala na'am yace eh aljanu za su shiga aljanna wayan wayunkahuna kuma za a aurar da su za a ba su mata ba Allah ce wa zawwajnahum bi hurin in ba to da mutane da aljanu yace lil jinni jinniyat walil insi insiyat aljani za a bashi mata aljanu dan adam shi ma za a ba shi mata na ƴaƴan annabi wato ƴaƴan annabi adam haka imamu ibnu Jariri tabari shaykhul mufassirin ya kawo a gabar wannan aya mujalladi na 23 shafi na 65 a karkashin wannan aya sai Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wata ni'ima ce ta ubangijinku kuke karyatawa wanda Allah ya baku saboda yanayin lokaci a wannan gabar za mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa kafin ladin ya kira sallah in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam na'am kana so ka ga siffa aljami ke nan ko a <laughs> ah, ina sani wato yanzu kana ta takayyuli ne yadda Allah ya kaddara ba ka ganin su a duniya lahira ma ba za ka gan su ba aljannan su daban na dan adam ma daban an gane su a tsakaninsu da juna suna ganin juna kai ma a tsakanin ku za ku ga juna ranan juma'a irin rana ita yau a aljanna akwai kasuwa da manzo Allah ya ce Allah yana ajiyewa duka muminai 'yan aljanna za su haɗa wannan kasuwan ba siyayya ake ba kawai ana ana haɗuwa da juna a ɗan tattuna juna to a nan ne kuma sai Allah ya turo wata iska sai ta buɗe kasuwa duk namijin da ke wurin sai Allah ya canza kamanninsa ya koma sambalelan saurayi kyakkyawa fiye da yadda ya fita daga gida wannan iska in ta gama buɗe mutanen sai ta koma gidan kowa da ke wajen sai ta buɗe matar kowa sai a ƙara markaɗa ta a canza ta ta koma budurwa aleliya kyakkyawa wacce bata wuce shekara sha shida zuwa sha bakwai ba an gane mutum da mutum aljani da aljani eh in kuma kana so ka ga aljani ne kila cikin masu zuwa karatu akwai aljani aljani fito ya ganshi <laughs> eh na'am eh na'am eh ba ganin namiji ba yawwa shi yana tambaya to tunda an ce wa'annan matan na aljanna ba su taɓa ganin wani ba matanmu na duniya ba ita ce za ta zama shugaba gare su in matanka hudu in ka hudu a duniya wa'annan guda hudun su ne za su zama su ne shugabannin wa'annan matan ka hurin in na aljanna saboda falalar sun yi cuɗanya da kai a duniya an yi wa an sha wahala wa'ancin suna suna ƙarƙashinsu an gane ka gane mata ɗaya shi kenan shi kenan <laughs> eh? eh in sun yi biyayya eh in sun yi biyayya <laughs> shi za Allah ya ce ma fil jannati a'zab aljanna ba ta zuru an ka shiga aiki ba daɗi kenan eh kana da zuru ka tambayi da zurai ka ji yadda suke shan wahala eh <laughs> ai aka ce ba ka da mata ai ka sha wahala kenan eh, <laughs> eh shi kuma mai mata ɗaya kaga za a tausaya masa na'am <laughs> na'am wani rabu eh a mata ai ina za su fita maza ne zalla eh sai dai su isu tsakaninsu da juna in za su suna so su ga juna Allah zai hada su amma kasuwan maza ne zalla suke zuwa ai mata daman ba a san su da ne fita ba yanzu ni'imar da take aljanna yaushe ma za ka yi tunanin to ai saboda ana so in kun haɗu ne sai ka tuna ah saboda ni'imar da kake ciki ah to ina wane ina wane kaji saboda irin wanda faifi kowa talauci a aljanna shine wanda aka bashi kwatankwacin duniya guda goma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yaushe gama za ka yi ta yaushe gama jin dadin abin da ke ciki to shi yasa duk juma'a ana dan refreshing in an ga juna ah, ina wane ina wane Wa'alaikun salam. akwai kamar mai mata hudu. Mai mata hudu? Yawan masu zaba shi aljanna ɗin mata ɗaya. mata hudu, sun fi yawa akan wanda yake da mata mutu da mata ɗaya. Yanzu mai mata hudu, Allah ya kaddara dukansu sun shiga aljanna tare da shi. Shi wannan mai guda ɗaya, an ba shi saba'in misali mai guda hudu aka kara mai saba'in ɗaya suke? Eh to kaga ko a duniya ba ɗaya ba ne ko a layiran ma ba za su zama ɗaya ba yanzu ka fahimci karatun Ko a ya nema ta da ma'am <laughs> na? eh in ya tuba tu Allah zai gafarta masa eh ana magana wanda ya mutu yana sha eh, Yawwa, in ya tuba to shi kenan amma in bai tuba ba to ba zai sha na lahira ba e hukuma ce za a masa a duniya Allah ya samu dace na'am almajir malam position din matan da bata yi aure ba ta mutu da saurayin da ya yi aure ba ya mutu Allah ba zai shigar da su aljanna sai an musu aure sannan a shigar da su aljanna dan manzo Allah ce ma fil jannati a'zab a aljanna ba ta zuru an gane ba in ta shiga aljanna to da me ba ta ji dadin kaga babu dole za a musu aure akwai samari da suke nan ba su aure ba za a musu shi ke na shigar da su aljanna an gane yawa ai mutum ya ce ta zuru ya shiga aljanna ko titi ɗuri ai abu ya lalace ai ba daɗi <laughs> Allah ya samu dace na sa hakim dariya na mala bagar na E maza da matan da ba su yi aure ba za a haɗa su a lahira ba duk za musu aure sannan su shiga aljanna kada za su shiga aljanna haka kurin ba din bai cika ba yanzu duk kudin mai kudi ta zuru ai abin tausayi ne ai ko yawa ai abin tausayi ne kuma duk kudin mai kudi ne mata ɗaya kaga abin tausayi ne haka ne karatu yake ko da wani baya so na'am eh in mutum da mata eh eh eh ya eh, ne ya kamata ya yi in mutum ne eh haka ne abu zarrinin jifar haka ya ce wa matarsa ana ganewa kyakkyawa ce matan abu zar kyakkyawa ce sosai har sai da ɗaya daga cikin kalifofi ma bayan ta mutu bayan mijin ta rasu ya nemi ya aure ta tace a'a tace ina nayi wa mijina alƙawari a duniya yanda muke kuma ina so mu haɗu da shi a lahira ba zan auri kowa ba saboda ina so mu haɗu da shi a lahira matar mutum idan mutum na da mace misali a duniya sai ta riga shi mutuwa wannan confirm matar ka ce a aljanna amma wacce ka mutu ka batta to sai dai in bata auri wani ba bayan ka mutu to shi ne za ku haɗu a lahira in ta auri wani ta mutu a gidan wannan iya abin da za muku a lahira shine hisabin zamantakewar da kuka yi a biya ta in kai ka cuce ta a biya ka in ita ta cuce ka sannan a mata hisabi da wannan mijin ta da ta mutu a gidansa sannan su shiga aljanna tare eh a ba zai tashi gauro ba ina zai tashi gauro eh mutum da ya rasa ta eh Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi nisa kuskure Allah ya yafi yadda Allah ya da fuskokin ma a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin fitawtul a'la akwai wani yaro matashi daga cikin makwabtan mu a Kabala yau Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta iyayensa da ‘yan uwansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi ma mahaifinsa da ya rikasa Allah ya gafarta mata mahaifiyarsa da sauran ‘yan uwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su haƙurin wannan jarabawa da suke ciki kuma ya ba su lada a kai mu kuma muna roƙon Allah kada ya ɓatar da mu bayan tafiyarsa in ta mu ta zo Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa yanda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana a matsayin ibada malam Talha ya ce a sashi a cikin addu'a da shi da zuriyarsa akwai abin da yake nema na alkhairi a wurin Allah da dukkan mu nan kowa Allah ya sada shi da alkhairin biyu duniya da lahira akwai kuma abin da ake jin tsoron sa na sharri Allah ya kare kowa daga cikin mu daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu na na eh a ba shi bane